VOA Afrique. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. saurare Assalamu alaikum mu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk Sanyin ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 19 ga watan Agustan shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muka tafa da su ga kanun labarai. Wani sabon farmakin da Isra'ila ta kai a Gaza ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula 28. A yau Litinin ne za a fara babban taron jam'iyyar Democrats na ƙasa a birnin Chicago. Gwamnatin Koriya ta Arewa ta yi alawade da yadda Ukraine ta kusa cikin Rasha sannan ta ayyana hakan da aikin ta'addanci da ba a yafe shi. Dukkanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wani hoton bidiyon da ya karaɗe kafafen sadarwa da ke nuna sarkin gobe da ɗansa da 'yan bindiga suka sace ya haifar da tashin hankali ga iyalai da ma al'ummar masarautar gobe a jihar sokoto kamun kira yan bindigan nan sun kira mu turar da an ka ke shi yau kimanin sati uku kullum magana guda suke muna za mu ba su naira miliyan ɗari biyar don haka muna cikin tashi hankali ba abin da za mu ga mu gwamnatin sokoto ba ta yi mana adalci ba hukumomin najeriya na ci gaba da bayyana matsalolin ambaliyar ruwa da suka haddasa rasa dukiyoyi da albarkatun aikin gona duk da yake manazarta na bayyana kasawar hukumomin a zaman umul haba'isin yawa asarar da aka yi ma'aikatar muhalli abinda ta cire zunzurutun kuɗi har naira biliyan 43.7 wannan kuɗin kawai idan aka kashe shi zai ragu da kashi hamsin zuwa 60 haka kuma muna ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilu hashim ya shirya kuma zai gabatar amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. Fararen hula 28 sun mutu a sanadiyar wani sabon farmakin da Isra'ila ta kai a Gaza. Cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su har da wata mata da 'ya'yanta su shida a cewar jami'an lafiyar Falasdino. Harin na zuwa ne gabanin wata ziyarar da ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ina shirin kaiwa yankin. da zimmar matsa lamba akan cimma matsaya akan yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka kasa samun matsaya a kai wadda za ta dakatar da yakin isra'ila da hamas da aka kwashe watanni goma ana gwabzawa an kwashe tsawon watanni ana wannan daɗaɗɗiyar tattaunawar tsagaita buɗe wutar jami'ai sun sha faɗa a lokuta da dama cewa tattaunawar ta yi nisa amma ba a kammala ba amurka da sauran ƙasashe masu shiga tsakani irin masar da qatar sun ce sun kusa kammala wata yarjejeniya bayan tattaunawar wuni biyu da suka yi a doha a makon jiya amma kuma hamas ta nuna alamar turjiya akan abin da take ganin wasu sabbin bukatu ne da isra'ila ta sake cusawa a yau litinin ne za a fara babban taron jam'iyyar democrat na ƙasa a birnin chicago inda ake sa ran kwashe tsawon kwanaki hudu ana bikin 'yar takarar da jam'iyyar ta tsayar kuma mataimakiyar shugaban kasa kamala harris sannan za a caccaki abokin kara wata na jam'iyyar republican a zaben da za a yi a watan nuwamba tsohon shugaban amurka donald trump 'yan democrats sun gayyaci manyan zababbun jami'ansu da jerin wasu mutane da za su zaɓi harris wacce ta faɗa wato wacce ta faɗa takarar shugaban ƙasar ƙasa da wata guda bayan da jigajigen jam'iyyar suka hura wa Joe Biden wuta wanda ya sa shi janye takarar shi na neman tazarce. Biden ya tafka mummunan kuskure a muhawarar shi da abokin karawar shi Trump a ƙarshen watan Yuni sannan sakamakon neman jin ra'ayin jama'a da aka gudanar ya nuna cewa da akwai yiwuwar shugaban zai faɗi zaɓe. ba tare da bata lokaci ba biden mai shekaru 81 ya bayyana goyon bayansa ga mataimakiyarsa mai shekaru 59 harris kafar yada labaran gwamnatin koriya ta arewa ta faɗa jiya lahadi cewa ƙasar ta yi alawadai da yadda ukraine ta kutsa cikin rasha sannan ta ayyana hakan da aikin ta'addanci da ba a yafe shi wanda aka aikata tare da goyon bayan amurka da sauran ƙasashen yamma ta kuma kara da cewa za ta ci gaba da goyon bayan rasha yayin da take ci gaba da kare 'yancinta matakin ukraine na kutsawa cikin rasha wata manufar amurka ce ta tsanar rasha da kuma takalarta wanda hakan ke barazanar janyo yakin duniya na uku a cewar kafar yada labaran kasar kcna rahoton ya bayyana cewa amurka ta tallafa wa shugaban ukraine volodymyr zelensky da munanan makamai masu yawan gaske mun yi tir da alawadai da harin makaman da gwamnatin zelensky wacce 'yar koren amurka da sauran kasashen yamma ce wanda don haka suke tallafa mata ta kai yankin da ke karkashin ikon rasha a matsayin ta'addanci abinda bayanan da sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen koriya ta arewa ta fitar tunan ba da jimawa ba aisha za ta sake dawowa da karashin labaran duniya amma kafin nan wani hoton bidiyon da ya karaɗe kafafen sadarwa da ke nuna sarkin gobir na sabon birni a jihar sokoto da 'yan bindiga suka sace ya haifar da tashi hankali ga iyalai da ma al'ummar masarautar gobir a bidiyon an gaba sarakin wanda aka sace makonni uku da suka gabata tare da ɗansa a hannun 'yan bindigar suna azabtar da su inda suke kiran da a gaggauta kawo musu ɗauki daga sokoto ga rahoton wakilinmu muhammad nasir ina sanar da 'yan uwana da masoyana da abokaina da shugabannina su sani an kai rana ta ƙarshe yau laraba saboda haka in suna taimako na su taimake ni. Sarkin gobir na Isa Muhammad Bawa ke magana a cikin faifan bidiyo wanda ya nuna basarakin ɗaure cikin sarka jini na zuba ga tufan da yake saye da su kuma ya yi bayani akan ukubar da yake sha hannu waɗanda suka yi garkuwa da shi tare da ɗansa har ta kai ga an yi musu alkawalin kisa in ba a biya kuɗin fansa ba. Wannan bidiyon da a cewar iyalansa ya tare musu da hankali ganin har yanzu mahukunta ba su yi wani katabus ba wajen fitowarsa har yana daf da barin duniya. Sunana Mudassir Isa Sarkin Gobir. kowa ya san da cewa eh, mai alfarma sarkin gobe yana tare yana ga hannun yan bindiga yau kimanin sati uku kuma gwamnatin jihar sokoto ta kira mai alfarma sarkin gobe da sunan ya zo wajen magana dangane da ishun da an kai kwama da shi baya dangane da ishun zanga-zanga sanadiyar haka ya ta sama hanya ya samu tsotsayi 'yan bindiga sun kai garkuwa da shi bayan haka mun kira 'yan bindigan nan sun kira mu da an ka ɗoke shi yau kimanin sati uku kullum magana guda suke muna za mu ba su naira miliyan ɗari biyar don allah jama'a muna roƙon a taimake mu da addu'a da duk wanda a sakkwato babba wanda ya amsa sunan babba da a cikin wannan wannan gwamnati babu wanda ba mu cimma ba mun ka bashi kukan mu abun da yake ce muna mai hankuri mu tai ana na ana yi har wayo iyalan nasa sun nemi agaji daga jama'a don samun kubutar da mahaifin nasu sunana Nafisa S ni ya ce gare shi da muka ga wannan bidiyo mun shiga tashi hankali mun shiga rudani wanda ban mu taba tunanin za mu shige shi duniya ba don haka muna cikin tashi hankali ba abin da za mu ga mu gwamnatin sokoto ba ta yi mana adalci ba saboda adalci guda da muka faɗi sokoto gwamnatin sokoto ba ta yi mana adalci ba duk abubuwan ga da ka faruwa duk wani babba da yake sokoto ya san da kes ɗin ga yau kimanin kwana ashirin da ɗai sai mun yunkuro za mu magana sai a ce mana gwamnati na magana mu yi hankuri shin hankurin da aka so mu yi so aka sai an kai an kawo mana gawa ta aje mana mu yi kuka suka so mu yi ko mu suka son mu yi mu ba mu gane nuhin su ba da haka mu muna neman alfarma ga al'umma annabi da su taya mu da addu'a yadda duk ya ga bidiyo ne ya san cikin tashin hankali da 'yan uwa ne da iyalai ne za su shiga ciki. A halin da ake ciki yanzu dai garin sabon birni wannan faifan bidiyo ya tayar da hankulan talakawa a cewar wani mutumin garin Muhammad Abdullahi Gobir. Wallahi al'umma suna cikin wani yanayi na tashin hankali da firgici da damuwa. don duk inda ka zo ka iske al'umma da suka wuce mutum biyu zuwa uku za su jan kowa cikin damuwa don alhini ne akan yanayin da mai girma sarkin gobe yake ciki don haka muna kira ga hukumomi da kuma gwamnati da kuma duk wani da ke iya taimakawa da ya dubi girman Allah ya taimaka ma wannan dattijon. Kawo yanzu dai ba hukumar da ta fito bayyane ta yi magana akan basarake duk da fitowa wannan faifan bidiyo duk da yake mataimakin gwamnan Sokoto Idris Muhammad Gobir dan asalin sabon birni ne wato basaraken su ne ke fuskantar barazanar mutuwa hannun 'yan bindiga duk da yake sau da yawa gwamnan Sokoto yana cewa gwamnatin sana kokari wajen samar da tsaro amma dai har yanzu mutanen sabon birni da wasu sassa na gabacin arewacin sokoto suna cikin mummunan yanayi tamkar yadda wasu sassa suke a wasu jihohin najeriya duk kokarin jan bakin hukuma dangane da sarkin gobe ya ci tura muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir to kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga aisha ta dawo da karashin labaran duniya To ƙasa da sa'o'i 48 bayan da WHO ta ayyana masassarar biri wato mpox a matsayin matsalar lafiya ta gaggawa a faɗin duniya. An ayyana Najeriya a matsayin ƙasar da aka tashi tsaye. Da yake jawabi a wurin wani taron 'yan jarida da ya kira shugaban hukumar ncdc dr olajide idris ya ce ƙasar tana ƙara azama wajen tunkarar matsalar noting the significant concern of the ease of cross-border transmission This press conference is part of the Anan Dr. Olajide Idris kenan cikin harshen turanci yake cewa la'akari da irin damuwar da ke tattare da saukin yaduwar cutar tsakanin kan iyakoki. Wannan taron manema labaran yana daga cikin matakan inganta tsare-tsaren da musayar bayanai tsakanin masu ruwa da tsaki da zimmar hana yaduwar kwayar cutar virus din da kuma daƙile bazuwar cutar daga wasu wurare. Hukumar lafiyar kasar tudan ta ce an samu barkewar annobar kwalara a kasar wanda ya kashe akalla mutane dozin biyu sannan wasu ɗaruruwa kuma suke fama da rashin lafiya cikin 'yan makonnin nan. Kasar nahiyar Afirka tana fama da yakin da aka kwashe tsawon watanni goma sha shida ana gwabzawa sannan tana fama da mummunar ambaliyar ruwa. Ministan lafiya Haitham Muhammad Ibrahim ya faɗa cikin wata sanarwa cewa akalla mutane 22 ne suka riga mu gidan gaskiya sannan akalla an tabbatar da cewa an gano wasu mutane 354 da suka kamu da kwalara a fadin kasar cikin 'yan makonnin nan ibrahim bai bayyana lokacin da mutanen suka mutu ba ko kuma alkaluman waɗanda suka mutu daga farkon shekarar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc hukumomi a najeriya sun ce ambaliyar ruwa da aka samu a daminar bana ta yi sanadiyar asarar dukiyoyi da albarkatun aikin gona a jihohi da dama na kasar to sai dai masu fashin baki na alakanta yawan asarar da aka samu da rashin daukar matakan da suka dace daga bangaren hukumomin wakiliyar mu abuja rikayya basha na dauke da karin bayani A sanarwar da ta fitar a shafinta na X, hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa nema ta bayyana cewa ambaliyar ruwa da ƙasar ta fuskanta a kwanakin nan ya laƙume gonaki da gidaje a sassan jihohin ƙasar. Hukumar ta ce ambaliyar ruwan ta yi awon gaba da gonaki masu ɗauke da yabanya da ya kai hekta dubu Kazalika ambaliyar ta kuma lalata gidaje dubu a jihohi ashirin da bakwai wanda hakan ya sa mutane 227 suka rasa mahallansu. Jihar Zamfara na daga cikin jihohin da ambaliyar ruwan ta yi wa ta'adi sosai, kamar yadda mazauna jihar suka shaida wa muryan Amurka. Farko dai na Aminu Bello Zoma daga yakin Bukurin Local Government. wani ce ruwa sun yi ɓanna sosai sosai cikin gari da kuma cikin gonakin mutane. Gulbin ya mamaye yankuna da yawa inda gonakin mutane geroraki waɗanda sun kashe da kai da waɗanda ba su hidda kai ba duk abin gona wanda duk ga sunan duk gero ya yi flat duk yankin bukuyin babu gonakin da inda gonaki babu inda gulbi bai mamaye gonakin mutane ba halin da ake ciki yanzu mutane suna ganin an cimma dan lokacin da za a samu a ɗoba abin gona a zo da shi cikin gari a rage yanayin da ake ciki kuma ga wanga ibtila'i da ya faru na ruwa duk abin gona ya lalace sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita kafinta nake ga bannar da an kai yanzu ta lumka lumkin balunki ga bannar ruwa yanzu na shi ya nake abinda naka tabbata muka gidan da ya game da bakin gidan malam audu abin da ya kawo nan limawa ya gangara hashiyan manna wallahi wanda a daurin kwana biyu wuce mutum a shekaru to wani halin da muke ciki mun bar mu Allah sani dan an yi can ta farko an zaka an ce za a taimaka mana ba a mana ba. Rulwanu Wuladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun ya shaida cewa. Yadda ambaliya ta ruwan sama take kashe mu take lallata albarkacin gona idan kika lura food crisis da ake samu a Najeriya wallahi wannan abun yana cikin abin da ke kara mana wannan raɗaɗin abin da za ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda tabbas hukumomin da aka ɗorawa nauyin ceto mu daga waɗannan musibin ba abin da suke yi sai dai su cinye wayannan kuɗin muka kalla a 2023 ma'aikatar muhalli abinda ta cire zunzurutun kuɗi har naira biliyan 43.7 idan muka kalli wannan wannan kuɗin kawai idan aka kashe shi inda ambaliya take damuwar mutane wallahi zai ragu da kashi hamsin zuwa sittin. na yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa nema bisa zargin hukumar da ake na gazawa wajen ɗaukar matakan kariya kafin faruwar ambaliyar amma hakan ya gagara saboda ba su amsa wayar da na yi musu da kuma sakon karta kwana da na aiki musu ba har izuwa haɗa wannan rahoto rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya To masu saurare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu mu na gaba. Assalamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin nan adam. A yau shirin zai ɗaura kan duba wani korafin neman gadon shanu uku bayan kwashe shekaru arba'in da bakwai. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel. ashirin da ya gabata ne muka muku labarin malama hafsatu amar da ke gwagwarmayar neman gadansa na shanu uku bayan kwashe shekaru arba'in da bakwai. hafsatu da yanzu ke zaune a jihar neja ta ce bayan raso mahaifinsu sai mahaifiyarsa ta auri wani bawan allah inda shi kuma a lokacin ya kauri zuwa mayan daga a karamar hukumar da wanda ke tsaunin mambil a jihar taraba sabon mijin mahaifiyar tasu kamar yadda hafsatu ta bayyana ya tafi da shanun ya haɗa su waje guda ya damka dukiyar ga ɗansa mai suna Muhammad Lawal mai daɓi. Ko da yake Hafsat ta yi zargin cewa bayan shekaru sama da arba'in kamata ya a ce shanun sun haifa ba sun karu. Ga dai ci gaban tattaunawar da wakilin Mustapha Nasiru tsari ya yi da Hafsatu. Yanzu da muka je aka tambaye shi ma Alhaji Sani da ya tambaye shi sai ya ce ba zai ba da shanu ba. ya je diba na karhi ne da ya ce na karhi ne ya ce to shan nan tunda kowa san da su dole ka bada su sai je ƙara shi ma daga da ya ƙara shi suka yi magana wurin yan sanda koko a a a da wajen ni ban alkali ne hmm. tunda ni ban je ba alkali ne to da ta yi da ya ƙara shi da aka ce je diba ya ƙara shi sai aka je aka rihe shi yan muntoshi shi wanda dukiya ke hannun shi shi wannan da ya zo neman dukiyarmu da aka rihe shi da ya kwana biyu to sai kanuwa ta ta ce alhaji mai daɓe dukiya gare shi ya haɗa dukiyar mu yanzu ba za mu iya kokowa da shi ba ka bari sai ya ce wannan dukiya hena na ance ta sai ya je ya ƙara shi a gimbu kuma da ya ƙara shi gimbu kuma da ya je ba a rihe shi ba ma sai aka rihe shi alhaji sani nan ma ban san kwanakin da ya yi ba nan ma aka ƙara aka yi belin shi to sai kanuwa ta ce to ita kan ta gaji ‘ya'yan miji su ce a rihe masu uba saboda ni kishiyoyi su ce a rihe masu miji saboda ni su a rihe masu uba na rasa inda zan sa kaina shi kuma mai daɓe ya ce ba zai bada ba sai na ce to ta ya haƙura dukiyar nan mu ban mashi da dai ban da wadda za ta taimake ni akan wannan dukiya ta mu sai ka rubu da shi sai ya ce shi ba zai rubu da shi ba sai ya ce to sai ta ce to ni kan yanzu in dai ba za ka rubu da shi ba wannan magana ba a ruwana alhaji zani ya ban magana to ni bana sai na je da na je bana sai na ce mace dan Allah dan annabi na zo kan mu ne yadda kika je kun ido hudu da shi mai dabe ido hudu muna zaune yadda muke kallon juna da kai haka muka kallon juna da shi to me yace miki cewa ba zai bada ba in je in rihe shi in ina da karhin diba dukiya in je in rihe shi wannan mai gida na budi baki ce a'a ba haka zaka yi ba tunda ta hada ka da Allah da Annabi ta zo ku sulhunta cikin kwanciyar hankali ba ta so tashin hankali ba ya kamata ku sulhunta magana rihi bai taso ba sai yace bai badawa a je a rihe shi sai ce to don ya gaba ni da dukiyar rihe shi ne dukiya muna na hannun shi amma ke yanzu ke baki je wurin hukuma ba ni ban je wurin kowa ba yanzu na kawo kara ga Allah na kawo kara ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na kawo wannan magana a gare ku ku masu taimaka min kan wannan magana ku an sa mana dukiyar mu yanzu eh, kuna so ita hukuma ta an so wayannan shanu to eh. yanzu shekara nawa kenan shanu suna shanu bana shekara arba'in da bakwai bana shekara arba'in da bakwai bana. Kuma har yanzu kuna magana akan saniya uku ne. Muna magana to mu magana sanuwa uku ne yanzu za a ce magana sanuwa uku shekara arba'in da bakwai sanuwa uku take har yanzu ba za ta haihu ba. Hmm? Yanzu sanuwa ɗaya kana da sanuwa ɗaya ta shekara goma ɗaya za ta koma. Ai dole dai an san za su karu ko. To shine na je na ce mai mu sulhunta mu sasanta. Cikin arziki ya samu abun da ya bamu don na san ba zai bamu haƙƙin mu duka ba amma ya ɗan mana. Saboda ban son tashi hankali to ya ce in je in ɗiba. In kai shi ƙara in je in rihe shi. saboda ya gaban da abin rihe shi to ni kuma tun da ban da abin rihe shi yanzu ban da uwa ban da uba sai Allah sai ma'aikin Allah sai ku da na kawo wannan magana gare ku ku taimaka min ku an san mana dukiyar mu a hannun shi amma yanzu ita kanwa taki tana ina tana can kanwatawa tana can suna tare gari daya da na je na ce mata magana dukiya tace ita wahalar da ta ci da ita da mijinta ita ba ruwanta in ina iyawa an san mana dukiya kuma sannan in na tashi an san dukiyar nan ma ka in neme ta saboda ta farkin an san waccan dukiyar da ta yi kokowa mijinta ya kashe shanu ya kashe shanu bai samu ba wallahi bata taba shan ruwa ba sai wannan shekara ruwa asibiti har ta sha leda hudu na ruwa daga nan kuma shi kenan yanzu ta yi zazzabi kaɗan ya ta sha ruwa soki ya kama ta da haka saboda tashin hankali ku bukata ku a karɓo muku wannan mu yanzu bukata mu dai a bamu dukiyar mu ba mu son mu cuce shi amma kada ya cuce mu ya bamu dukiyar mu dukiyar mu kawai muke so ku an sa yanzu ku bamu dukiyar mu a hannun mu kamar yadda watakila mai sauraro ya ji a makon da ya gabata ɗa ga muhammad lawal mai daɓe ya shaida wannan shiri cewa labarin da suka samu tun da daɗewa shine dukkan shanan sun lalace wato ma'ana babu su babu su. ga ga yan uwansu wajen nawa ga mariye ga babaji ga lalwi ga buba ga bakari dukansu wannan mamansu ɗaya ne ga kuma kakar mu yana da rai amma duka ba sa tambayi shanu kana jina ina jin yanzu kuma ba sa yi maganar shanu ga dan uwansa nan duka ga kakamu yana da yana da rai shekaru da shekaru bata tambayi bata tambayi shanu tana da shanu na mamansu wanda ta su din to ga karkarmu ga dan uwarta wajen biyar na ko haka to in akwai shanunta me yasa bata tambaye su ba kuma ga shanun su din a tsaye o shanun suna nan a nace nace nace lokacin nake madana da ba wai nace shanun su yana nan fa eh tun a wancan shekarun kenan na baya da suka wuce ce magana ga inda suke ga inda kakar mu din ga inda yake eh, ga wajen saniyan sanan daban to kuma ba ta tambaye ta ba ta tambayi shanunsa maman ta tare su wajen shekaru arba'in aka ce min dai ni gina ban same ta wato idris abinda take magana shi babanku malam lawal mai daɓe ah, eh. ya ce in tana neman shanu ma ta kai shi kara kotu ta kwata da ta hanyar shari'a shi ya yadda to ni ba sani ba yadda suka yi suka yi na ji dai ni ban same su ba lokacin ina ina ina ina abun nan ina jalingo ban sani ba na zai labari sun zo to amma ban sani ba yadda suka yi suka yi to ma har akwai har yanzu ma akwai dan uwan ta a nan din to yanzu kai Idris a matsayinka na na da ga shi malawan mai daɗi me zaka ce ya za wani shawari zaka ba da za a warware wannan magana ya zama kun ci gaba da yin zumuncin ku na yan uwa ni abin da zan faɗa maka kana ji na ina ji ni ba abun da zan fara maka e wannan da ta karanta nan duka ni lokaci ba haife ni ba mamanta tare su ba ta tambayi abunta in abunta yana nan ga ɗan uwanta wanda ta haɗa baba da uwa ga ɗan uwanta waɗanda suka haɗa uwa su nawa ga babaji ga buba ga nalwi ga babaji ga mairo su biyar to ga kakanmu ma da da rai yanzu in za ta nemi shanunta ina za ta nemi shanunta wato maza waye zai rike in akwai in akwai shanunta waye zai rike mata shanunta wato harkar shanu ko in ce harkar gado ka san in ba a raba an ba wani ba har abada gado da gado ne ko da ba ta raye 'ya'yanta ma za su iya karban gadon ta inda tana da haƙƙi sai dai in dama kamar yadda ka faɗa kai kana tunanin shanun sun lalace ne kenan lokacin da ake tafiya da su eh, ba ba wai na tunanin ba abunda suka bani abunda suka karanta tarihi haka ne abu ya fada lokacin da suka hauro nan ba su hauro da komai ba to amma wanda shi eh ina ji Shanu suka eh, shano duka aka ce sun lalace lokacin da suka hauro nan babu shanu ba su hauro da shanu ba to a ƙarshe ina ji ana nan ana nan ana nan ana nan maman ta tare su ga kakar muɗi yana da hai ga ɗan uwanta wanda ta ta mama da baba ga ɗan uwanta da ta haɗa, ta haɗa da uwa ta haɗa su Dukansu suna nan maman su tare su ta suka yi gaisuwa suka koma har tafiya ya yi tafiya har tafiya ya yi tafiya har maman ma kakan mudin ma ya zo ya risu ba wanda ya ce ko kala masu raro shirin ciki da gaskiya na gayyatar lawal mai daɗe don ba shi damar faɗan nasa ɓangaren labarin inda shanin suka shiga daga nan za mu dawo don kawo ku masu sauraro ci gaban wannan dambarwa. Yanzu a madadin na Mustapha nasiru Batsari nasiru Adamelin Kaya da suka taimaka shirin ya zo gari. Nisan fil hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa muka sake lafiya. To madalla da haka kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. To Murtala a takaice fararen hula 28 sun mutu a sanadiyar wani sabon farmakin da Isra'ila ta kai a Gaza cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su har da wata mata da 'ya'yanta su shida a cewar jami'an lafiyar Falasdino. Harin na zuwa ne gabanin wata ziyarar da ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken na shirin kaiwa yankin da zimmar matsa lamba akan cimma matsaya akan yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar. A yau Litinin ne za a fara babban taron jam'iyyar Democrats na ƙasa a birnin Chicago, inda ake sa ran kwashe tsawon kwanaki hudu ana bikin 'yar takarar da jam'iyyar ta tsayar kuma mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris. Sannan za a caccaki abokin karawarta na jam'iyyar Republican a zaben da za a yi a watan Nuwamba tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Kafar yaɗa labaran gwamnatin Koriya ta Arewa ta faɗa jiya Lahadi cewa ƙasar ta yi alawadai da yadda Ukraine ta kutsa cikin Rasha sannan ta ayyana hakan da aikin ta'addanci da ba a yafe shi wanda aka aikata tare da goyon bayan Amurka da sauran ƙasashen yamma. Ta kuma ƙara da cewa za ta ci gaba da goyon bayan Rasha yayin da take ci gaba da kare kanta. Ƙasa da sa'o'i 48 bayan da WHO ta ayyana masassarar biri wato mpox a matsayin matsalar lafiya ta gaggawa a faɗin duniya. An ayyana Najeriya a matsayin ƙasar da aka tashi tsaye. Da yake jawabi a wurin wani taron 'yan jaridar da ya kira. Shugaban hukumar NCDC Dr. Olajide Idris ya ce ƙasar tana ƙara azama wajen tunkarar matsalar. Hukumar lafiyar kasar Sudan ta ce an samu barkewar annobar kwalara a kasar wanda ya kashe akalla mutane dozin biyu. Sannan wasu ɗaruruwa kuma suke fama da rashin lafiya cikin 'yan makonnin nan. Kasar nahiyar Afirka tana fama da yakin da aka kwashe tsawon watanni goma sha shida ana gwabzawa sannan tana fama da mummunar ambaliyar ruwa. ministan lafiya haitham muhammad ibrahim ya faɗa cikin wata sanarwa cewa akalla mutane 22 ne suka riga mu gidan gaskiya sannan akalla an tabbatar da cewa an gano wasu mutane 354 da suka kamu da kwalara a faɗin ƙasar cikin 'yan makonnin nan ibrahim bai bayyana lokacin da mutanen suka mutu ba ko kuma alkaliman waɗanda suka mutu daga farkon shekarar Masu saurare a nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da karfe hudu na yamma agogon Najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da Baba Yakubu Makere da ya tsara sautin shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ne Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.